الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين طيب السلام عليكم بركة من السادوة a جمعة يلي نبن na farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan sha ɗaya haka ne sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatunmu na farko a cikin wannan shekara ta hijira da muka ambata karatun da ya sha rudani mai yawa waɗansu ce malam ba zai dawo ba waɗansu ce zai dawo zai yi rabi ne ya koma waɗansu ce kaza ko dai gashi dai na zo Allah ya yi. Allah dai ya kawo da ko ba ta ba a wancan shekara idan ba a manta ba mun kare ne a karshen suratul najm wato wajen wa tadhakuna wa la tabkun wa antum sabidun tasjudu lillahi abudu karshen suratul najm yau kuma za mu tashi farkon suratul qamar suratul kamar ita ce sura da hamsin da hudu cikin jerin surorin alkur'ani in ka falo kirge daga sama sannan tana kunshe da ayoyi hamsin da biyar ce kuma kasancewar bayan sa'idu ya yi jinkirin zuwa wanda muna tsammani na kan hanya da haka za mu ci gaba a yinin yau da malam abubakar har kafin malam sa'idu ya zo insha Allah muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai bismillah malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وبين ذلك اقتربت الساعة حقيقة قيامة تاكسنت وانشق القمر وتا يا تاجي ya tsage ya rabu gida biyu wa in yarau ayatan su kafaran makka lokacin da duk suka ga wata aya wanda ya kamata ta ja hankalin wajen imani yu'ridu sai su kawar da kai su gare su gudure wa yaqulu har ka ji suna cewa sihrun mustamir wato wannan sihiri ne wanda yake mustamir zai faru ya kai wato mustamir zahir batil mudmahillun an qarib nan da yan kwanaki dan ko rabu da shi zai zo ya wuce kai lokacin da duk manzon Allah ya nuna musu wata aya da ya kamata da hankalinsu abin da suke faɗa kenan sihirun mustamir سير من خبر لي لمبتدا المحذوف تدليله هذا سير مبتدا دين سير سير ذنبو خبر مرتبط كما سير ذنبو وسوء نعجز وكذبوا سنكر كما صلى الله عليه وآله وسلم لا أدن بيقول فيه واتبعوا أهواءهم ثم سنجسوا يسوا ينبكا وفي سنكال وعي سنجا أدن بيدادي عليه وكل أمر مستكر ومن يقول إلى الأمر مستقر تبتت فيه abinda wannan aya take nufi ko abinda wannan bangare mu aya yake nufi yana nufin kowane al'amari tabbatacce ne bi ma'ana anna ahlul khair yastakirruna fi jaza'il khair wa ahlul shar yastakirruna fi jaza'il shar wato ma'abuta alkhairi a nan gidan duniya za su tabbata cikin sakamako na alheri gobe kiyama ma'abuta sharri a nan gidan duniya za su tabbata cikin sakamako na sharri a gobe kiyama Allah ya sani shi ne ma'anar mu kullu amrin mustaqir ko wal al'amari wato tabbatacce ne ga ma'abutansa ko ga waɗanda suka cancanci a yi musu sakamako da shi wannan ayar cewa aka tarbata sa'atu kiyama ta kusanta makamancin ta ta wuce a baya aka tarbata nasu hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun هذا كما أجوبة الآلفة ليس لها min دون الله كاذبة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاذبين duk wannan abin da ke nuna kusan kawar kiyama ata amrullahi fala tastajiru subhanahu wa ta'ala amma yushriku kiyama ta kusanta mutuka kwarai da gaske ya tabbata daga jabi dan abdullahi Allah ya kare shi a gare yake lokacin da duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta ya tashi yin huduba ihmarat aynahu wa ala sawtihi وازدد غضبه حتى كأنه يبدو إليه yayin da manzo Allah ya tashi ya mutane wa'azi musamman abin ya tafi gargadi da jan hankali idan zai hudu ba ihmar zan aila idanun sa sukan kada shi ja wa ala sautu sautun sana dagawa sai da nuni sama na jin abin da faɗa dan abin nufi shine sun ji kasuwa da razanar da mutane wasadda ghadabuhu kuma akan ga fushinsa ya tsananta sallallahu alaihi wa sallam ya kudu cikin wa'azin ko hudubar zaka gina cewa sabbaha kum wa mazdatu saura kiris ya ta zo muku da safe ko saura kiris ya ta zo muku da yamma shine ma'anar sabbaha kum wa mazdatu wa yaqulu kuma zaka gina cewa bu'istu ana wasa'a ka hatayni an turo ni tsakanina da kiyama ka hatayni kamar waɗannan ويقرن بين إسبوعيه السبابة والوسطى sai manzo Allah ya hada tsakanin illajin da sunan guda biyu sababa wal wato da wannan mununiya da kuma dan yadin tsakiya sai ya hada an aiko ni cikin kiyama kamar wannan ma'ana laysa wa babu ko da rabu da tsakanin da kiyama dan ni annabin bayan ba wani annabi zai zo inda a ce akwai tsammanin zuwan wani sabon annabi to da akwai tsammanin duniya tana da sauran kwana ko tana da sauran shekaru amma a riga an ta an tuni ba abin da ya riga ya kare kamar mai rubutu ne ya rubutu ya kare ba abin da ya riga sai sun wawura ta kuri ta ga magana ta riga ta kare babu wani abu to kiyama ta riga ta zuci hadisi ya zo cikin sahih bukari ta hanyar ruwaya daban-daban ya zo kuma cikin muslim haka kuma ya zo cikin sunan tirmidhi haka ya zo cikin mutum da imam ahmad bin hanbal haka ya zo cikin sunan da'i a sunan kubra na imam al da lafazin daban-daban da salon zance daban-daban amma dukkanin su abin da suke karwa su ne a wata riwaya kafirai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su wata aya abin nufi ya kawo musu wata mu'jiza da za ta nuna gaske cewa shi annabi ne daga wajen ubangiji yace wata aya suka fi son yin bugata ya dare gida biyu haka wannan ta faɗa ta tsaya a da riwayar kuma ba a kawo maganar tambayar su ba sai a kawo maganar cewa wata rana ana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai a ga wata ya rabi gida biyu to wata riwayar da ta zo sai ta ce da wata ya rabi gida biyu rabinsa sai ya faɗo kan dutsen rabin kuma ɗayan sai ya faɗo kasan dutsen to sai kuma wata riwayar ta zo daban sai ta ce a'a da yana gida biyu ya fato sai rabin ya zo a gaban dutsen rabin sa a bayan dutsen to wata riwaya ce ta kara bayani wani dutse ne dan hannun mutum ko wanne ne ba sai wata riwaya ce ta ce wa ira'un bainahuma ga kogon ru'an ga kogon hira ana gani tsakanin bangare bangare bangaren mutum guda biyu nan wannan ya bada nan wannan ya bada nan ga koyi kogon hira a tsakiyar sai wannan yilla wani dutse ne wanda wannan wata ya bada kusa da shi dutsen da gogon kira ke cikin sa ina fata mun da to wannan riwaya wata ta ce gaban dutsen rabin ya gado rabi ko bayan dutse wata ce saman dutsen ya gado rabi kuma a gaban dutsen anan ba sun kira juna tsakanin waɗannan riwayoyi da biyu domin mai kallo a yanzu za ka so ga wani dutse a gaban ka an je wani abu da gida biyu ɗaya ya gado nan gabanka inda kake gani sai ya faɗa bayanka ko kuma ɗaya ya faɗo sa ɗaya ya faɗa saman sa duk ɗaya ne domin wanda ya faɗo gabansa ka gani wanda ya faɗa bayan sa ko za a ga kamar me ya faɗa kamar saman dutsen ya faɗa bayan sa ga saman ko faɗa bai na faɗa baya shi yasa wani marayacin hadisi sai ce ya faɗa baya wani marayacin hadisi sai ce ya faɗa saman mai saman dutsen amma dukkan sun shi baki kan ɗaya bangaren na wata ina ya faɗo gaban dutsen inda mai kallo ke iya saman da ya faɗa to wannan kun ne mu haka ne cewa da Allah ya kawo musu wannan alama ta cewa ku manzo dole aikakke daga wajen Allah ba idan yaso sun su imani to amma da wannan ya fardo duka da haka din jin yadda suka nema din duk da haka ba su yadda ba sai suka ce wannan sihiri ne a sihirin mustamil wato wannan sihiri ne wanda yake nan take za a zo a neme ta a rasa wata rana ku rabu da shi yayi ne ga bikin sallah ne yanzu a taru yana jima a bani haka suka faɗa don yankar da hankalin mabiyan suka cin imani da shi sallallahu alaihi wasallam shi ne wa a hawa a hun wa kullu amrin mustaqim to sai Allah ya aya da wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar حكمة بالغة فما تغني النظر فتولى عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وبنجلس ولقد جاءهم من الأنباء حقيقة يا جو وكافر مكة من الأنباء نلا باري nau'ika نلا باري كلا كلا نلا باري لبن لبن ma fi muzdajar abinda a cikin sa akwai tsawa da wa'azi da gargadi wanda in ba suna ji da sun ji dan labarin adawa ya zama musu da yadda Allah ya da su labarin samuda ya zama musu da yadda Allah ya da su labarin fir'auna ya zama musu da yadda Allah ya da su duk wannan labarai ne wanda ma fi yi mutajar cikin sa akwai wa'azi cikin sa akwai gargadi hikmatun baligatu wato shi alqur'ani ne girma hikima ce gamsashiya domin ya kunshi labari ya kunshi umarni ya kunshi hani ya kunshi wa'ad alkawali na gari na gidan aljanna da wanda ya imani ya kunshi yayi narkon azaba da alkawarin alfarwa da wanda ya kafirce ma Allah ga kuma misalai daban-daban da ubangiji ya fito ga cikin alqur'ani wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas wa ma yaquluha illa al dukkan waɗannan misalai da qur'ani ya kunta a cikin sa ko hikima shine hikimatun baliga amma ta wani fama tuzulin nuzul yaya masu gargadi za su amfana ta yaya na masu gargadi za su amfana abin nufi masu gargadi sai dai su yi amma wa'azinsu ba zai amfani wanda Allah ya rubuta su ba ta ba ne ba mai wa'azi sai zai yi sai jan kunne da wa'azi da zai ba zai amfanar da mai saurari ba matukar Allah ya riga rubuta cikin ahlul shaqawa shine ma'ana fa ma tugulun nudur wa na gamsarwa ko masu wa'azi za su yi wa na amfanarwa masu wa'azi za su yi idan mun dauki ma an cewa istifhamiyya sai mun so istifham ne amma ma'ana hun nabi kullu an gane ko idan ka mun ce kama tugulun nudur ma anan nabiya ce abin nufi ma ta zan nuzur masu wa'azi ba za su amfanar da kowa ba sai wanda Allah ya kaddara amfanuwarsa da wannan aya kuma tana nan a haka take gaskatuwarsa ya zo a waɗansu ayoyi daban-daban Allah ya ce wa ma ta zan ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ta yaya za a yi ayoyi su gamsar ko su yi amfani sai yaya za a yi masu gargaɗi su amfanar da mutum ko su yi amfani ga mutanen da Allah ya kaddara ba za su yi imani ba akwai mutanen da duk irin wa'azin za ku yi ba za su yi imani ba saboda ubangiji ta'ala bai so ku shirya ba wa man yuridillahu fitnatahu falan تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في tun da dai kawo wa'azin sun ji kai ka riga ka gama naka tunatar da su yau mai da budda'i ranar da wani mai samarwa zai ba da samarwa ranar da wani mai kira zai yi kira ila in zukur ya zuwa ga wani abu da mutane ke ki shine taruwa a gaban Allah ran zasu kiyama binciken ayyukan mutane sakamako da za a yi a azabtar da waɗanda suka tantance musu azaba wannan ke in zukur da annabi Muhammad sakkara hul qulub abu ne da suka tafi ba mai sai khushiya an abu absaruhum a wannan rana za a tare kafirai khushiya an absaruhum gannan su suna makaskanta kowanne ganin sa kawai idan ka kalle shi za a gani yi na fata irin yadda bahaushe ke faɗa da ka gani ka tsaftace ka ga lakantacce ka ga wanda yake cikin tashin hankali na gaske ka san ido na mara gaskiya ko an gidan duniya kana gani tsakanin wanda yake cikin walwala da wanda yake cikin halin mai ya da ya kalle ka daga idan za ka gani za ka karanta a shafin farko na fuskar da shafi na biyu na fuskar cewa lalle wannan yana cikin gaskanci shine khushan absaru idanun su suna kaskantattu ko kuma jannan suna kaskantattu a wata qira'a khashi'an absaru wato duka dai annabi daya yakhrujuna min al-ajdad za su rinka fitowa daga cikin kaburbura ka annahum jaradu kamar su fari ne muntakir waɗanda suke masu daidaituwa lokacin da dangin fara suka taru akan wata itaciya idan ka girgi gare shan kafin ke fara in sun tashi wani gabas wani ya wani kudu wani arewa wani sama wani ya kasa to haka mutane za su fito daga cikin kabar da ranar tashin kiyama a rikice a firgice ba wanda zai aminta ko wanda Allah ya zai aminta da shi wa hum min fadin yawma idhin amin Allah ta mutu to sai Allah مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداع كما تبقى وقوتا إلى الداع يزاد ونم من خلاف يدون كلا وندر يتعلم تنيد بعدها يومئذ يستجرون الداع لا يجالا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا فلا نتمتع نرات منك فهم من من خلاف ذاته يجي كلا دول قوية da mai kuɗi da mai sarauta da wanda yake da kuɗi da wanda bai da kokon da shugaba da wanda ake shugabanta la yawza lahu ba wanda yake karkashin wa khashat al-aswat ar-rahman a wannan yini gaba daya su yi sun sassauta ba mai iya magana an dangana wa ubangijin rahama shi ne da idon yin magana fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai raka kawai mutane ke a tsakanin shi ne sautin karami wanda ba a jin da mutum ke faɗa ranar tashin kiyama مهدئين إلى الداء يقول الكافرون كافرين لا أجلنا فلا ومن يلي سنة هذا يوم آخر للي ومن يلي من كلا وهلا يلي ولا أكو أزابا فألا يزل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على قال قوم ubangiji ce kazzabat qabla min qawmi nuh qabla min kafin kafiran yau kazzabat qawmi nuh da can mutanen annabi nuh sun karyata manzon da aka tura musu shine annabi nuh alaihi salam fa kazzabu abdana allati sun karyata bawan wato bawan mu anan annabi nuh alaihi salam wa qalu suka rinka cewa majnun ai shi mahaukaci ne wa bibir allati an an an firgitar da shi an tsoratar da annabi nuh alaihi salam shine usubir mutane sun razanar da shi mutane sun firgitar da shi da suka yi masa mai da suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al mazlumin in dai baka daina wannan wa'azi ba kai nuhu sai an je ka sai ka zanto cikin wannan da za a yi musu rajamu kaga a cikin wannan gaskiya akwai sun kasuwa gari da za su taru akan kai kadai sai ya ko ka dina ko a jefe ka majnunin sun ce da kuma wata ce Allah ke wanzu da kuma an firgitar da shi an razanar da shi wannan ita ce fassara mafi inganci ko mafi kusa da ma'anar kalmar larabcin da ke cikin hujja an gane ku kada ayar da annabi ne sai kira ubangijinsa kira na neman agaji daga wajensa an nima maghlubun tantata ya ubangiji ni kan auren jahili an fi karfi na fantasir da haka kawo taimako kawo agaji ka taimake ni ka agaji Allah ke fafata na abuwa da sama nan da ke sai muka bude kofofin sama a kira ibn amir fa na abwaab da sama bi tasdid ta sai muka bude kofofin sama an gane ko bimai wato da wani irin ruwa munhamir mai yawan sauka kasirin rujul shine munhamir wa fajjarna arda sannan muka bulbular da kasa gaba daya ta zama mai uyuna idanu na ruwa ko mare na ruwa a wata kira'a ayyunan ita ma kira'a ce sabaiya ko uyunan ko ayyunan dukkan su dai jam'i ne na kalmar ayin fiha ayin jariya yana nufin idanu na ruwa marmari na ruwa arba mun kulkular da kasa ko mun kulkular a cikin kasa din goyonan wato mare mari na ruwa falsafa Allah wato kawai sai ruwa ya hadu wani daga sama wani daga kasa ala amrin kan wani al'amari kaji kudin wanda an riga an kaddara ta an zartar da shi sai ya faru amuran kana da kudi laki shi ne halaka da mutanen annabi nuhu alaihi sakamakon gurbin ubangiji ne yake annima da lokacin kwantar yake rabbi la tazar ala rabbi min alkafirina dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yadru illa kadran kafar sakamakon haka kafin kin ta da kullu Allah ya amsa addu'a don abin da fa take nuna wajen yana yin ruwan wata قد أعرضه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وسنفت لنا لسانا أن تمسك هنا بدأنا بينا وسأل لك وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر wani zai iya tambaya ni annabi nuhu ne ya faru shi bayan an riga an yi ko ko ruwa wannan ko mun riga mun karanta cikin surtul arab da cikin surtul hud da cikin surtul shuara da wani bangare cikin surtul yunus da wani bangarori haka daban-daban waɗanda ubangiji da Allah ya ba da labarin ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da kira jirgin ruwa wanda aka samar da shi a cikin sa shi da mutanen sa aka umarce shi ya dauki min kulli zawjin lisnayn cikin kowace nau'in halitta ya dauki aure shine mace da namijin wannan halitta cikin dabbobi cikin tsuntsaye da ballantana cikin bil adama wanda su ka ne suka tsira wanda su suka cikin jirgin ruwa anan aka tafi sai Allah ya amallahu sai muka dauki annabi Nuhu alaihi salam ala zafi alwani a bisa ga ma'abuciyar katakwaye wa dusur da kuma kusoshi an bayyana alwa jami'in na lauru allai shine dukkan wani salon yare na ta katako wanda aka bada shi daga nan ne muka dauki allai wanda muke rubutu da shi na gida asalin kalmar larabci ne hausawa suka ara suka hausantar da ita amma ta muka allai ku ya ta ce ne allo aka hausantar da kalmar wato launi da kalar shine dukkan wani ko da aka yi ne da shi dukkan wani planki na katako ka kamar wannan fadin su za a ce masa lauki blackboard da ake rubutu da shi a makaranta za a ce masa lawa haka nan rubutu da nake ne gida shi za a ce masa allawa dan ko ya zama alwa wato ka ta tare da wannan wanda an tsaga su ko an auna su ko an yanka su da zarto domin bukatar da ake so in ana son ayi nan karatu ayi in ana son blackboard na a ayi in ana son ayi table banki ayi in ana son kuma ayi wani abu ayi in ana son ayi table ayi in ana son ayi alwa wajibu dutu a eh, eh, abin nan kusa ko sai yi kenan an gane ko wato kaka sai annabi Nuhu alaihi salam yayi sana'a ta kafin take waɗanda su suka fice da kafin dan farko a duniya dan dukkan wanda ya amfani da katako da kusa a wurin annabi Nuhu ya koya ne ba sunnan da wannan sunan ta amfani da katako da kusa wajen sarrafa ko wajen duka wadansu ayyuka daban-daban musamman jirgin ruwan ne amallahu ala zati alwahin wa rusul tajri kullu fi jirgin ruwa a larabci mace sai aka fi tajri sai shi yana gudana dan da mutum tana gudana da sai dan gobe jin hawa sai da mujarin an fahimta ko layin da duka zai tafara alqur'ani da girma abinda ake so ka bayar su ne ma'ana ba tarjama harfiya abinda ake kira tarjama harfiya shine mutum ya yi direct translation na kalma kalma ɗaiɗaikun kalmomi ka ce kalma ta ce kaza kalma ta ce kaza ka fasara zuwa ga yare me sauraro da zai fahimci sakon ba da akwai bambancin yare akwai abin da ga alarabci na ne a hausa kuma mace wani abin alarabci mace ne alarabci dole a hausa kuma na ne an a ko akwai kuma abin da a larabci yana da jami a hausa ba da jami akwai abin da a hausa yana da jami a larabci ba da jami ina da an fahimta to idan kake za ka fassara ta kai na daga mana da ne da hausa tun da da hausa da tafsira amma ko wani yare za ka fassara qur'ani da shi da daga larabci ne zuwa wani yare a duniya turanci ne hausa ne kamun ne sai ka samu wannan matsala idan kake za ka fassara ta kai tsaye da ka gwaranci wanda kake kafar wa sako ba zai fahimta ba a ka ka ce wa amanna bi ala zati alwani mun dauke shi akan ma'azu da ka ta tayi wa yusuf da kuma aqulu tajri ayyuna kana gudana da ganin ko da kula wani dan Allah kun yi wa da kuka fahimta ko ta kuka da ana kuka da aka da ba ta kin azumi wani an yi tafsiri a kowane tsaye a kowane amma kada da tare translation ne amma idan ka sa alwa sai ka sai shi da shi dukkan ne ake da shi ya hada kuma zai gaba da yin ake da shi kalmar wani sako muke yi sarwa jirgin ruwa mafi jirgin ruwa sawa mu an da jirgin ruwa namiji in hausa muke yi ko mu an da jirgin ruwa sunan sama ce in larabci muke yi sakan da yin wanda in ka fassara na ɗaya ɗaya kalmomi sakan ba zai sai da wanda suke sarwa sakon ba ina ga za mu saboda yan uwa na ɗalibai masu karantarwa masu wa'alantarwa dole kan mutum ya fahimci wannan tajribi ayyuna jirgin na guda a yi na karkashin kulawar mu ji ubangiji ta ala ayyun a nan gurin jirgin na ayyun la ba ayyun la yusuru na biha ayyun ba jirgin na ayyun ba ayyun kuma ko ido na gani ke to anan ayyun jami'i amma ba ba a nufin ido da shi a matsayin wato sifa da cikin sifofin Allah da ya sifanta su kamar da kuma malamin tafsir suka bayyana an bai da ku domin inda za a bayyana shi a matsayin ido da Allah ya fuskanta da shi kamar yadda da bayani cikin ayoyi da hadisai da daban-daban waɗanda a iya fahimtar haka to wannan bai kai uku ba ubangiji ta'ala ya ba da bayani cewa dunjar za ku gane ya ta hukunta ubangiji zai zo ya kafe raya a gaban idan zai ce kuma sai yau ruwa ya sauka zai ce kaza ka zai faru sai ya fita da ji Allah ne yake zama amma da zai na goyi ne da Allah da kuma ne ba za a zai kuma ido dai ne yake ubangijin ku ko ba mai ido dai ne duk da ido dai ne yake ubangiji kun ba mai ido dai ne a ce ido dai mai kasu ne ido ga mu ne kamar ne za ka zo ubangiji ya koyo da kasu da kanka ya tabbatar da naka da su dujal to tunda ya tabbatar da dujal na kasu shi Allah bai ne da zai tabbatar da shi kamala irin sufantuwa da idanun da suka dace da su ba irin na bayi ba da rufi da alalai su tabi ne sai in da ruwa tabi ba abin da ke ya halar da mutane wajen fahimtar nusus waɗanda suke ɗauke da sufofin Allah shi ne da mutum ne da'awar da Allah da kansa to nan wurin sai ya samu kansa cikin matsala domin idan ake hannu aka ku ido aka ku ji aka ku gani aka ku rayuwa kadan da da mana sai an jibi da mai su hannu ka ce kai yau na ga hannu ba da mana dan duk da hausa ya fahimta hannu amma hannun ne sai kai da wani hannu dan adam hannun biri hannun agogo ina ba za a fahimta duk wannan mene ne hannu ne dan adam din hannun mace hannun namiji dan adam din namiji ne hannun babba hannun yaro hannun jariri dukkanin su sunan ne haka idan kace na ga kafa ma'ana ka zaka fito wasu sai mai sauraron kan yake kafa ne dan ya bai eh akwai kafa kuwa dan adam na da kafa dabbobi na da kafa tsuntsaye na da kafa dan kasuwa na da kafa mota na da kafa waye na da kafa to amma kafar duk da sunan ta kafa sai dai ta dan adam daban da ta dabba ta dabba daban da ta tsuntsu ta tsuntsu daban da ta mota ta mota daban da ta kaza dan adam din ta babba daban da ta yawo ba ta amma dukkan su sunan ne haka in ji ne dukkan su sunan ne ji in gani ne dukkan su sunan ne gani amma da ka dinga ne shi sai a fahimci ma'anarsa hannun dan adam jin dan adam ganin dan adam tafiyar dan adam hawan dan adam saukar dan adam duk wannan an gane irin nan to idan ka dawo jirgin su bangaren ubangiji jin Allah ganin Allah ilimin Allah ɗaukuwan Allah daidaiton Allah menene duk abin da ke jingina ma Allah da zaran ka fi kalmar Allah an san abin ya zaran ban da yawa magana ta riga ta kare dai Allah ne ka san sai ya huwa su ba ma san wannan nan ba sai ce a ah, ai da kake Allah na da hannu ka kasance Allah da da kenan dan na da Allah na da ya a ce a ce ah, a hannu a ce ba hannu ko kudura ake ne to shi kenan sai ka ce da shi to a Allah ba da da na da mara Allah ya Allah la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum kuma yake yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al to da al-hayy al-mayyit ne kuma na ne Allah ya ce halitta ne ya halitta da ne rai kuma ya da ne rai ina amma rayuwa ta Allah sai da kuke da rayuwar halittun ba akwai bambanci dan shi Allah ta'ala ne shi kamar sun shay wa huwa samiul basir hayatuhu la yajibuha wa la yalhaquha zawan rayuwarsa babu da ta riske ta ba sannan babu da za ta biyo bayan ta ba dan shi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzo Allah kuma ya ce Allahumma antal awwal wa sai ce wal akhir wa بعدك في أنت الأول ليس قبلك فيه والآخر وليس بعدك فيه والظاهر وليس فوقك فيه والباطن وليس دونك فيه sun da bayani mai fitowa fili da dukkan wanda ya danje kaga annan gurin kenan duk abin za a jingina ma ubangiji ya yawa wato zaka fassara shi ne cewa na Allah din ya yayi ni ne zan ba da labari yana da hannu yadda ya ba da labari yana da rai yadda ya ba da labari yana ji yana gani yadda ya ba da labari raye ne shi yadda ya ba da labari amma ba dole bane rayuwar ku zan zo irin tawa irin taku irin taku irin tata a kan rayuwar ku daban tamu daban yau ku daban namu daban hannun ku daban namu daban ganin ku daban namu daban idan ku daban namu daban komai naku daban namu daban laysa kamithlihi shay da huwa samiul basir wannan ka'idar ayar nan ka'ida ce wajen tauhidul asma'i wa sifat in duk mun bayyana wannan sai mu dawo sabiri ya yi mu tabbatar da Allah ta'ala yana da kudiri da ya tabbatar wa kansa ya yake mu sani ba kokarin ka gano ya yake ma kuskure ne tambayar ya yake ko bid'a ne yana da akwai magana ta kai in wani mutum bai tambaye ka ya yake kuskure ba sani ba don na san al'ayin ala rabbina fassara amma kayfiyatu ainihi la la adri ban zaba kayfiyatu sifatin Allah ta'ala biha la adri dan bai ba labari da cikin alkurani da ba da labari da nan ya ba labari kawai yana da kaza to sai mu gaskata da kai kar mu samu da muke kaza ke ina da ban fahimta to inda muke biyu ne amma ayyun anan wurin zai kawo mu kandarta don ayyun na nufin ne uku zuwa abin da ya sama jami'i Allah ya ku jami'i na farawa daga uku zuwa abin da ya sama to shi ne suka ce ayyun din da ke nan gurin ba a nufin ayyun da ma'ana ido wanda wajen ne siffanta da shi abinda ake nufi ya ubangiji kiyayewar ubangiji wannan jirgin ruwa ya gudana ne a cikin wannan ambaliyar ruwa da samu da na da gudu da maratu tare da kiyayewar ubangiji karkashin ya ubangiji ta yadda bai sun tsira ba igiyar ya mutu ta tuni a kansa ba shine tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kuka ina ba da mai da sai nan fasara ta biyu suka ce a'a abinda ake nufi da ayin ana nufin zaitan amma sai a kawo shi a cikin gargashi. saboda ne akwai ka'ida a larabci shi mudafu ilayhi tsakanin shi da mudafu dinsa yanzu da dama ɗaya na ɗaukar hukuncin ɗaya abin nufi idan ya kasance mudafu ilayhi jam'i ne to shi ma mudafu sun yi zanto jam'i ta fuskar lafazi kadai لأنه اكتسب الجمعية من المضاف إليه المجموع وسياسة أنه كنت جمعي إليه تجمعي أبو كنت تسكين مضاف إليه sai da in zama da wanda ya zama ina ba za mu fahimta ko da abin a asalin sa ba jam'i bane ba mufrad ne ko ne amma in an yi da zuwa ga abin da ne sai a kawo shi a cikin jam'i ina ba mu Allah ya in ila Allah fa qad wa in fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa al-mu'minin wa malaikatu dhikr anan gurin qulub mata biyu zuka ta ya kamata su samu biyun ko biyu ya maza aka ce kulu ba ta wajen amma dan ina nan da ba a rubuta dalili ila da dalili musanna in ba da cewa idan mun kulu ruku ma'in da alfu tasmiya ta mu saboda kan ne da ake riga awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina kaga nan gurin ba ce aydina bayan da kansa ya tabbatar hannaye biye ne bal yadahu ta tani yin duku kai da ya ce kuma da gure ma mana aka an tajida lima khalaqtu bi yadayya kaga nan ba tasmiya ne musannan amma zai ce min ma alayra anna khalaqna lahum mimma amilat aydina aydi ko ne ne jami amma tun da ba jami ne zai zanto aydi ma ya zama jami tunda na wa dumin mu'azzin nafsuhu tana zuwa da ma'anar dabi tana zuwa da ma'anar al-mufrad al-mufrad al-mu'azzin muaddi nafsuhu mutum ɗaya da ke jina wato da jami'in kenan dan dai kan da dubu dai kan da da miliyan kika da bayanan mu zai na ba la da annahu yata'addad bas li azamatihi subhanahu wa ta'ala Allah la yata'addad lakin li azamatihi wa jabrudihi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala ina da dubban wannan wannan jirgin ruwa na gudana karkashin gudanarwar karkashin ikon mai da Allah jaza'an mun yi haka ne jaza'an din da mafulun li ajlihi an gane ku an yi haka menene jaza'an yayi aiki cikin jaza'an ma'ana fatahna abwaaba yi wa fajjarna arda dukkan da wannan jaza'an liman kana rundun ta yanzu mako liman kana kufur ga wanda aka kafircewa wadanda suka ce a'a wannan tajri bi ayin na kiri ya aiki kan jaza dan ya tuka tajri bi ayin wannan jirgin ruwa na gudana da cikin kulawar mu jaza'an wannan sakamako ne liman kana kufur ga wanda aka kafirce masa wai aka annabi Allah ya kafin ya da mai daukin jirgin ruwa amma Allah ala zata alwahi wa bi ayin liman kana kufur saboda an sai Allah ya kafin ya masa da wannan da yi imani sun zalla saka ya masa nan an ta za a yi masa ta'addanci yace yi inni mazlumun fantasar sai Allah ya saka ya masa nan jaza'an liman kana kufir sakamako ga wanda aka kafircewa Allah ya dauke shi sun da wanda suka yi imani da shi a cikin wannan jirgin ruwa har zuwa bandin aman suka sai sai gaskiyar tsira ubangiji ya amince da su sai Allah ce wala kad taraknaha aya wala kad hakika taraknaha mun barka ita ne ita wannan jirgin ruwan tun da ba tafi a larabci wala laqad tarnaha hakika mun bar wannan jirgin ruwa aya a matsayin babbar aya an gane ku me yake nufi da mun bar jirgin ruwan bai rufe ba har yanzu ka sa kayan ragowar tsananin a duniya waɗansu da ruwan da aka kera na ƙarfe ko na ko bayan haka wuntan ko bayan kera wuntan da shekaru dubbai yanzu babu su a tarihi amma jirgin ruwan annabi ruwa har yanzu yana nan in ka je inda shi da dai sai yake karfuna a aya mun ta ko da aya fa hal min mudakkir kina gode gudun wani akwai mai jin gargaɗi ne zai ga wanda jirgin ruwan wa ya irin shi yana lalacewa me yasa ka ta kanka sahi dangantaku ka kula da me yasa ba lalata me yasa ba ka ta wanda ya mai ba ta amma ka ta nan Allah na ya tsare azanat an من الفروع بس وكان قال جرد بكر لكن هو كان سبيل كفر يقال لك كيف كان عذابي ونزل Wato duba ka ga ya a zabata kasance wa mugun kuma yaya gargadin da na yi ya kasance. Walaƙwarya sarran Alƙur'a na biskiri ta halin mu da ke. Bakyar da ta'adun faɗai faɗa na zabi waluzur. Ubangin da ta ce wana ɗan yadda na yi mai girma, ya zan taɓa mai sauƙi waɗan karantawa. lizikri domin tunatar da mutane ko domin yin tunani wa'azi da wa'azantarwa fa hal min mudakkir sai akwai mai daukan wa'azi dan akwai mai daukan gargadi dan alqur'ani Allah ya hore ba wai balarabe ba mutane da dama a duniya suna haddace qur'ani a yau al'ummar musulmi da suka haddace qur'ani waɗanda ba laraba ba sun nan ka larabawa yawa gasar karatun qur'ani mai girma da ake a makka duk shekaru larabawa sun ga abin mamaki daga mutum daga Najeriya wani daga Ghana wani daga Burkina Faso wani daga China karshen duniya daga gabas kenan wani daga Sudan karshen duniya daga yamma wani daga Iran su zo ba sa jin larabci ko kalma daya ko zan su fitar larabci su iya ba amma suna nuna Qur'ani yin larabci ba ya yi a dana horiya su zo bangi bai na ma yin karna fi bilisanika ni su bai surabi na mutafi wata zarafi su kamar lutta mun hori da harshen ka'in aka cewa manzon Allah bayan mun hori shi akan harshen ka kai kaɗai ba a'a mun hori shi da harshen ka na larabci ya zama abin karantawa da larabci da balaraban da Allah ya balarabe ba kowa ya kuma ya haddace wannan mu'jiza alqur'ani kenan fa hal min mutakir shin akwai mai daukar wa'azi da gargadi Allah ya kazzabat adam fa kaifa kana azabi wa nuh kazzabat adam hakika adawa sun karyata manzanni fa kaifa kana azabi ku duba ku gani a tarihi yaya azaba ta ta kasance a gare shi ونظري كما يا درجة إن لا أكل مثل دبتي أي من الجبا يا تنسان أبي رنتو تترى لسوق ثالثا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر التي إنا أرسلنا عليهم ريحا للي من أيضا مثل وتعرف إذكا فرفرا أنا متفسر أبو نبي ودي صرصرا ميقوز ودي كده إذن كارا ko kuma farfaran mai tsarki sanyi iska ce mai sanyi wanda in ta mutu kan abu sai ta busar da shi saboda sanyin ka in ta mutu kan dan adam sai ta gaskar da jini a jikin ka sai da jini ba zai kai ya komo ba kaga alaka ita ce farfar ne na nahsin a cikin wani ne wato wanda ke dauke da sharri ne na ya amince wato zuci wato yini ne dauke da shugunci ne dauke da sharri ne kuma tabbatacce ma'ana azabar da ta zo musu azab dunya mawsulun bi azab al-akhirah azab dunya ba ta kare ba ta lahira za ta gabato domin ta duniya da ta kuke za ta dauki ransu ana ɗaukar ransu azabin kabari ta fara ana duka kawo an fito ranar tashin kiyama kuma azabin lahira ta fara da kaskanta sai fara shine mustamil kenan abin kashewa yake an gane ku wato kun ga larabci a ta tazu mun ce sirrin mustamil abin da yake mai tafiya ko wanda zai lalace ya daidai shi anan ko ya ni albatu abin da ke wanzuwa mutawatir wanda yake ci gaba baya yankewa dole kai yana ba ta an fahimta wato kalma daya ta faɗi kimanoni daban-daban sai dai kawai abin da zaka wajen fassara tsari na zaka lura wato menene kafin ta ko bayan ta shine zai tantance maka ma'anar da ake nufi da kalmar ina ba ta an fahimta fi yawmin mutamil tanzuru nasa ita wannan iska tana ta kayan da mutane ka annahum kai ka ce su mutanen annabi annabi hudu alaihi salam a ajar nakalin wato saiwa ne na dabino mun kai wanda aka kuje a ce a ji a samu wani itace dabino a ture shi da karfi sai wanda ta fito ga gaba kan dan sai wa kafiya abin da zuwa masu yawan dabino za su yi girma kuma kila za su yi tsawo da tsari tsawon da ita sun dai da aka yi itaciyar da bata ka jijiyar da bata ji kasa ba sosai iska ce ne sai su amma ba ta ana iska ita ta mutu da ba ta sai dai iska mai karfi wanda ya fita da iska da aka saba ganin yau da gobe irin guguwa mai tsananin karfi to ko wanda idan ka samu itacen da da amfani za ka ga babu shan gani dan sai ga ta dama da kuma abin to an kamanta su da su itacen da ne saboda mutane ne masu karfi ko masu girman jiki shi yasa da ka zan sai kamar duk an tura da biyu da aka saka nan ya fadi shi ne ka nan mu'ajazu na kalin munqayr wato munqayr wanda aka tuji shi da cikin kasa da sai wata ba wai kai ne ya kai ba an gane ko to sai shi ne fa kai kana azabi wani duba ka ga yaya azaba ta kasance gare su wani da kuma gargadi na sai kuma Allah shi wala kadai yassarna alquran wala qad yassarna alquran lizikri fa hal min mudakkir wala kad yassarna alquran hakika mun gore shi wannan alqurani mai girma zikri domin tunatarwa da wazantarwa da mutane fa hal min mudakkir shin akwai mai daukan gargadi dan akwai mai daukan wa'azi ya Allah sa mu cikin masu daukan wa'azi sai Allah كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر كذب التمود بالرسل أكثر مدعوات آيات كنكرية كما سوى أزيد wato kun gani lafazin nuzul yana daukar ma'anan gargadi din kansa ko wa'azi din kansa sannan yakan zo nuzul da ma'anan jam'i na kalmar nazir annabiyyu min gargadi kenan an gane ku inna arsalnaka zahiran mubashiran wa nazira nuzul sai zan to jancin sa kenan wa ma tukun al-ayatu wan nuzul an qawmin la yu'minun an nuzul kaza na su gargadi kenan an gane ku kazzabat samud mutanen samudawa mutanen annabi salihu sun karyata annubur ko su kace gargadi ko sun karyata masu gargadi domin karyata manzo daya kamar karyata dukkan manzanni a cikin asibitin cikin sauci shara da ta ce kazzabar samud al-mursalin haka kazzabar qaumun nuh al-mursalin kazzabar qaumun nuh al-mursalin kazzabar adam al-mursalin da aka ce sun karyata al-mursalin al-mursalin an da aka ce annubur annubur annubur an bai da ku al-mursalin ne ke cikin sunan da annabi jam'i ne masu lokaci don kare su dai kamar kare su sauran kazzabar samudu bin nuzur fa qalu da abin da suka rinka faɗa a basaran minna wahidan yanzu dan adam daga cikin mu guda ɗin dan bai zo su da yawa ba nastabi'uhu sai a ji mu bi mu kyale dukkan abin da muka saba gani a da inna idan lafi dalalin musul inna lallahu idan ya eh, har mun bi nan lafi dalalin to muna cikin bata da wauta wa shu'ur sannan muna cikin tabewa lafazin shu'ur yana nufin ma'ana wahala muna cikin wahala da ya za a mutu ko ya zo ya wa'azi ya sallama masa dan da su rubuta da malaiku da sallama masa ba dan da ta mun da mun zama ba su mana wai su suna ganin su din nan sun ga mun mando da yake sun mun mando sama da daya dan kan da an gane su su ne da mun فقالوا أبشر منا واردا نتبعه إنا إذا لفي ضلال مسعود ألقي الذكر عليه من بيننا سكت ألقي الذكر عليه sun yanzu shi za a yi wa wahayi a kansa min bayyana a tsakanin mu muna ji muna gani shi ne za a turo da a turo mala'ika zuwa gare shi dan abin ba haka bane ba huwa kazzabun ashir shi din nan kazzabun makani shi ne ashir wato wanda yake mai girman kai kawai neman shugabanci shi a kansa abin da suka fahimci annabi su kenan da سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر وبين ذلك سيعلمون بأن ذات الشيء غدا أبوبي من الكذاب الأشر وعليه مكة يتم ثم وعليه بيجر من كيحن هي أنه سأله cikin su wayi sun farka da ƙarya wayi sun farka da girman kai shi wa yawa da zai gobe ba amma shi yayi sun kiji su kan yi nan sune makalita abin da ke nufi da gaban da wai gobe ta gobe a gaban gobe ta gobe lahira kamar da Allah ta yayi wanda zai amanta kullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun wato gobe ta lahira ke da sannan za su yi a gobe a wata qira'a ta ta'lamuna kadan da sannu za su sani a gobe ya kuma su kare tawa man al ashir wane ne al-kazzab madalati al-ashir ko mai girman kai inna na naqati Allah ce hakika mu mun aiko da wata taruwa ta matar rasuli kenan fitnatul lahum dan su jarabawa a gare su farkatuhum da kai manzon su farkatuhum kake wata halin su da ya zafi wasu kuma kai hakuri zama da su kan kangarewa da bijirewa da za su maka har kafin lokacin za a kama su da azaba to wannan magana ta zuwa ya riga da daga ba ina jin dubawa da kaɗai ya nuna cikin suratul arab ya nuna cikin kaza cikin kaza cikin kaza cewa da suka nemi cewa a turo musu taguwa a ubangiji ta Allah turo taguwa amma matsalar shi ne taguwar za ta raba ruwan sha tare da su yau shan ta gobe shan hadin da ta Allah ya karbi malakul jibu yau malu yau ku ku sha gobe ku ku hadara ku za ta da idan kun zo ko kan ku yau sai ku tiba idan kun tiba abin da zai ce ku gobe da ne yau ka ga da kun huta ba sai kun zo ba ita kuma gobe za ta tunje ita kadai wala ta mutuha bi kar ku yadda ku shafe da musu cutar shi ne inna hum lan nakatu tibir sallahu tarka kuma ku kace wata halin kaga za su kiyaye ƙa'idar da za mu ba su wa kadu kuma sannan ka yi hakuri akan ce sabara akan ce sabara duk wannan nufin hakuri sai dai sabara a hakuri mai girma da mara girma hakuri cikin abin da yake akwai wahala ko ba wahala amma duk da da ka ce sabara to a hakurin da yake akwai wahala yake ba kowa da kowa zai yi an gane ku ya ta ce wa mur'ada ka kabi salati واصطبر عليها واصطبر alaiha saboda mai sallah abin da yake rubuce zakatu ne a cikin abada zuwa ta yi ballan sallah yake rubuce إن الله إذا غاوي يقول واصبر عليها لا نسألك رزقا لا نرزقك والآخرة للتقوى. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ubangiji ce wannan bi'u ka ba su labari duk wannan magana ce zuwa ga Annabi Salihu alaihi salam ka bai wa mutanen ka labarin annal ma'a tusmatun bainakum shi ruwan shan su na gaban an raba tsakanin da wannan ma'ana ranar shan ruwansu za su samu ruwan da za su yi. kuma su ɗebi wanda suke tsammanin za su yi amfani da gobe ranar shan ruwan za ta sanya ruwa gaba daya amma kuma su za su samu nono a wurin ta wanda zai wadace su shine kullu su huta ba kowane ranar sha za ba za ku taɓe ba za ku samu abin da za ku dan samu ko ku samu ruwa ko ku samu nono amma duk da haka saboda gajiya wajen adam suka ce su ba za su iya ba ya za a ce ma rijiyar da rusu ko rafin da rusu wani sai wani ya zo an sar a sai an yi musu dictation din ya za a yi yau dibin ruwa har na gobe a kyale mu wanda zai diba yau diba wanda yake so gobe gobe da amma za a ce mana wai yau ku dauka banda gobe ko mu yadda ba suka hau kujerar ne da haka suka hau kujerar ne kuma ya faru fana da wasu sahibahum sai suka wasu sahibin su suka kira wani wanda ne mafi kyawun cikin su mafi lalacewar cikin su dan Allah ya ambata shi da cewa ashqa wato mafi tabewa mafi hasara ba إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة dole su دولة kawo cewa shine qudda ibn salih ko qudda ibn salih kai da gidan sunan qudda ai ba za a yi abin kirki qudda ibn salih wato shine mafi tado cikin su wa zai sauke ta ko wannan mutunta yake gani aka ce ya riga alƙawli a kirawo su fa na da wata hukum sai suka kirawo sahibin su fa aba sai karɓi makin da aka waka aka tanu da dan kace wannan taguwa fa aka kawai sai ta kawo wannan taguwa ta fata an gane ku to da ya taka mata ta fada ta musu mai faru fa kai fa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta ta kasance yaya kuma gargadi na ta ne musu kowa ya san labarin da abin ne abin da fa idan ba ta ka fa kana Muhammad rasulullahi na kadallahi wasu koya wato annabin Allah na wannan lokaci yake da su na kadallahi kuma na? in zaro na kadallahi ku kyale ta gore ubangiji wasu koya ku kyale ta da ranar kanta ku ku sha a ranar naku kar ku ta za ku kace ta kar ku kaza amma fa kazzabu sai suka kare ta fa karuha suka soke ta me faru fa dandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha ubangiji ta'ala ya dirkake su da azaba su duka ba wanda ya saura cikin fa aqarun naqata wa atau an amru rabbihim kina nan an ce aqarun naqata can ma fa kazzabuha fa kazzabuhu fa aqaruha fa dandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha amma nan gurin فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ba fa akaru ba kamar yadda aka faɗa a wajen surai can fa akaru ba can ma fa akaru ba amma nan fa akar ai mai soke guda ɗaya ne mutum goma ya rasa soke ra kuma ɗaya balantana da guda ya rasa ya soke ra kuma ɗaya in aka ce kowa amma idan ɗaya yi da goyon bayan sauran ya zama kamar laifin ne shi yasa aka ce fa kazzabuhu ba ba sun soke ka ko da mutum ɗaya ne in sauran sun goyi baya da su aka ko da yanzu wani yake ah, yake zance na batsa yake kaza yake kaza yake kaza kai kuma kana zaune baka bar wajen ba ko baka hana shi ba ka goyi ba yake da ka Allah ce wa zara ayatul ladina yaquluna fi a fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin gairi wa imma falata shaytanu fala ba da zikira ba qawmi وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فيها حديث غيره dan ما aka ce karku zauna da masu tata ko da ku ba dan me aka ce karka zauna da masu da ko karka ko da kai yi kai dan kallo ne dan aka ce karka zama kaza ko da ba kai ne ka tigi din ba dan saboda idan ka zauna innakum idan zaman ku tare da su kun yi tarayya wajen zulubi ko da kai ba yi ina fata mu fahimta to da haka tunda sun goyi bayan ya soke wannan taguwa kuma su suka yi sai aka jingina aikin fa aqarun naqata wa atau an amr rabbi fa fakazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha ala yasafu qubaha amma darajan al'amari shi kada yi wa na sahibahum fa ta'afa fa aqar Allah ce fa kaifa kana azabi mun sai ce inna arsalna alaihim sayhatan حمولة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر التي إنا أرسلنا عليهم للي من أيكوبس سيحة وتعلن ساوة واحدة وداتا فكانوا ننتا كتشوى كسنتي كهشيم المحتضر كهشيم كمر ciyawa al-muhtabir wanda ta bushe kurmus irma iska na dauka ta ko'ina asbaha hakiman ta zurubar riya wa kana Allahu ala kulli shay'in alhakim ita ce ciyawa irin wanda damana ta yanke kuma ciyawar saboda bushewa har ta bada kasa ta rinje dabbobi sun kiwo sun ba saura ita a hashi ma'ana kenan an musu halakarwa halakarwa ta tafi ke man takanahum kullu mumazzaq ke an dammara su gaba ɗaya zanto babu shine fa kanu ka hashimul muhtadar wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun hore alqur'ani domin tunatarwa da gargadi ta hanyar mutakir sai akwai mai jin wazi din akwai mai gargaduwa din sai Allah ta كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ubangiji ce inna arsalna a kallabar qaumu lut kallabar qaumu lut bil nuzur mutanen annabi lut sun karyata manzanni da suka zo musu kamar yadda muka faɗa karyata manzo dai kamar karyata dukan inna arsalna alaihim hasiban lalle mun aiko musu da wata irin guguwa wato iska mai dauke da tsakoyi ta ita an gane illa ala lutu sai zurriyar gidan lutu ne kawai azabar ba ta tafe su ba daina mun tsamar da su bi sahar da duku-duku wato da asubahin fari sahar da inna al ashar da aka ce wal mustaddirina bil ashar shine kuma ake daga nan aka samu as-sahur cin abincin da ake da wannan lokacin ko as-suhur shi kanshi cin abincin as-sahur abincin kansa an gane ko nadainahum bi sahar kamar yadda kuma Allah ce wa bil ashari hum yastaghfirun wa bayan Allah na gari lokacin wannan suna yin istighfari an gane ko na dena mun samar da sunan bi sahar wato tun da aka subalin fari kafin gari ya kai ga wayewa sun fice daga cikin gari sannan azaba ta su mutanen da safe bayan gari ya waye ni'matan min indina wannan ni'ima ce ta musamman daga gare mu da muka yi wa annabi lut da wadansu daga cikin iyalin gidansa in banda matarsa matarsa kam kamar da makaranta ba ya azaba ta safe ta mun karanta wannan cikin suratul ankabut mun karanta kuma cikin suratul hud alaihi salam in duk kuma ta an gane ku kazalika kamar haka ne najzi muke kamar ko man shakar da dukkan wanda ya ibada ga Allah domin a shukuru hakikatu shine al ibadatu lillahi bauta ma Allah shine godiya ga Allah ba ya godiya ta ka alhamdulillah mun gode Allah wannan bangare ne ɗaya ne cikin dari amma hakikanin godiya shine bauta ma Allah bisa ga tsarin da Allah yake so ba tsarin da kai kake so ba in Allah yake yi kaza to sai ka yi a yadda yake so ba a yadda kai kake so ba inda mutane ba suke kuskure wani lokaci Allah yake yi kaza sai in zo zan yi amma in ta yi sai in yadda nake so ba yadda yake so in ta yi sallah sai in yadda nake so ba yadda yake so ba in ta yi zakka sai in bayar da wanda nake so da yadda nake so zan fitar dan tukul tukul kadan kadan ba yadda shi Allah din yake so ba kaga ya za a karba kuma so nake so a karba kaga dole sai na yi yadda yake so an gane ku to wannan shi shine hakikanin godiya kazalika zai man shakar abin nufi dukkan wanda ya zanto mai ban Allah ko da azaba ta zo al'amura za su zo masa da sauki Allah zai saka muku gari ta hanyar ni'imta ta da tsira kazalika haqqan alaina nasrul mu'minin haka wannan dil mu'minin da sauransu قال سيدي ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سوى لقد أنذرهم حقيقة أن بلوط ياغر قد متانا صبعشتنا دمكرم in mun tashi damkasu da azaba ya ce da su ku yi hankali ba rukun Allah ba sauki a cikin sa wa kazalika akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inda akhadahu alimun ya gargade su wannan amma sai suka yi ta jayayya da suna musu da shi yadda ba bin nuzur suka yi gargaɗe suka yi jayayya bin nuzur dan da gargaɗin da ya mutu ko jan hankalin da ya mutu wa laqad rawaduhu an baytihi hakika sun lallashe shi an baytihi game da bakinsa yayi baki mala'iku cikin sufar samari mazaje kyawawa abin sha'awa su kuma da mutanen garin jarraba su shine neman maza da haka sai ga an yi baki a gidan annabi sai suka zo suna neman shi sun zo zawar ko sun zo a tarihi a ba su wannan samarin sai aikin banza da shi shine rawaduhu an baytihi sun nemi sun lallace shi wato game da bakinsa ina fata an fahimta kamar da Allah wara wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak rawada shine kana neman abu ta hanyar lallashi ta hanyar jan hankali ina fata an fahimta shine rawadu sun lallashi an rage game da bakinsa sannan ya iya zuwa da kikir wannan ma'anar ka nemi sashi abu da karfin tsiya wanda su tun da kafirai ne sa iya haka nan a wannan lokacin yana gargadin su yana cewa zai yi fala ta kubahu baki na ne kar ku kunyatar da ni shi kanshi da san cewa ai malaiku bane yana cewa haula ibnati in kuntum fa'ilin haula ibnati hunna atharu lakum فاتقوا الله ولا تخزون في بيتي أليس منكم رجل رشيد kin ku ba wani mai gargadi ba mai hankali ba kin tsotse da zai ji ku yau menene da wannan kuma amma tare da haka tun sun ka kangaro ne suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min hadd sai ka san ba mu da mata to ne zaka ce wai sai ka nuna fara ga mata yo ina zan mu da mata mu fa wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san mu muke nufi ka san mu muka zo ne ba yana cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni sajid ina ma a ce ina da karfin fuskantar ku ne kadai ina ma a ce ina da mabiya da za su taimaka mun ya ku awi ila rukunin sadid rukunin sadid shine ka zama gungu na mabiya Allah waɗanda tsaya maka wajen yada addinin Allah ko da karfi ko da dukiya ko da koma menene sai da addini ya ci gaba rukunin sadid ne irin wanda annabi Lut ya rasa awi ila rukunin sadid sai suka ce sun ga hankalin sa ya tashi su mala'iku suka ce ya lutu inna rusul rabbik lan yahdurun ilayk alaikum ku manzanni ne ba mutane bane ba za su iya kawo gare ka ba fa asri bi ahlika bi jiz'in min al-layl wa la yaltafit minkum illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib sai in maza tare dangin gidanka da ire-irenka ka kwace na ku tafi amma banda matarka matarka ko ta tafi za ta dawo bi shafa'in min al a wani yanki na dare cikin duhun dare kasu kanka wattabi adbarahum wa la yaltafi kuma ahad haka ya dauke mutanen suka asuba na yi kuma azaba su aka dan marasa ka halaka أنذرهم zuwa an بالجوع ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم duhu sun nemi sun sun lallace shi dangane da ba su dama an zai yi game da bakin sa fa fa masna a ayyuna mu sai muka makantar da ganin muka rufe idan sai da ba da waɗansu malamai suka ce a nan gurin a masana a yuna mu wato lokacin da aka so halakar da su sai da aka mai da su makafi sannan azaban wannan suka ce a yuna mu wato a ba wai gaba ɗaya ne sai kasance ba wai makanta ba ce kwa inda ma ramu ramin da yake ba da dai sauran maganganu Allah dai ya faɗa a julace tafsili kuma Qur'ani da hadisi ba su faɗa ba فذوقوا ko azabi ودندنا عذابتا ثم dandana azabata kuma da ne muku wa laqad sabbahum bukratan hakika ya zo musu da sassafe safiya kalau azabu wata irin azaba mutakar tabbatacciya wanda in ta zo ba ta rage kowa ta kowa ya mutu cikin ta fa zuku azabi wa zo ku dandani azaba ta da kuma gargadin da ne muku wanda kuke sallatin wala kad yassarna alqur'ana lil zikri ta hal mudakkir hakika mun hore wannan alqur'ani domin wa'azi da wa'azantarwa fa hannun mudakkir sai akwai mai daukan gargadi din da wa'azi فتنة ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر التي ولقد جاء آل فرعون النذر حقيقة ما تقدر قد سنزو وإيالا جدا فرعون آل فرعون إيالا جدا فرعون أنا باء نفن ما تنسى يا أنت كدي أنا نفن مبيانك gaba daya talakawan kasarsa wanda suke kan addini irin nabi masu gargadi sun zo musu idan aka ce mai gargadi ya zo wa iyalan gidan wane to shi ma mai gidan yana ciki amma in ya zo masa da shi kadai ba lalle bane iyalan gidan da haka idan an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne ali ibrahim ibrahim din nabi ali isma'il wannan yana ciki ali fulan wa ali fulan sun ci sahibul bait shi ma yana ciki rabbul manzil din yana ciki amma kawai da aka ce shi ba ambaci iyalan gidan ba lalle bane so a sa su a lissafi shi aka ce la karja ala fir'auna nuzul ko ko dai karanta kissoshin da suke a ayoyin da suke kunshi wannan sai ya samu magana ta ake da fir'auna sauran mutanen ba ta sa baki sai a matsayin mabiya amma fir'auna shi ne ba amma amma da ce mai gargadi ya zo wa fir'auna to kila sai a ce sauran mutanen wannan gargadin bai shafe su ba amma iyalan fir'auna ba na shi da dukkan mutanen su wala qad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha sun kare ta ayoyin mu gaba ɗayan su inji Allah fa akhadnahu sai muka damke su muka rike su akhadha azizun ruko na mabuwayi muqtadir mai cikakken iko Allah ce akufarukum an wayo za ga kafirin yau tunda an ba su kista an tafi an tafi labarai masu yawa da suka wuce a baya cikin tarihi sai aka zo da aka ce akufarukum khairun min ulaikum yanzu kafiranku na yau kafiranku na garinku kafiranku na kasarku khairun su ne suka fi alheri kula ulaikum sama da wadannan da aka ba su labari ko su suka fi karfi ko su suka fi dabara ko su suka fi sanin yadda ya su cewa Allah azaba ba za ta kama mutum ba wannan ne su da muke tare da su sun bodan dan ne akufarukum khairu min ulaikum am lakum bara'atun shin kafiran yau ko kuna da wata waraka ne kun samu bara'a an saukar da aya an ce banda ku a cikin Allah banda ku a azabar Allah fi zuburi a cikin littattafan farko da suka wuce kun samu wannan alƙawarin ne cewa banda ku kawai abin ya shafi adawa ta mudawa wanda da irama za su da ibadin lafi lam yukhlaqu fil ardi su kai abin ya shafa banda ku am bara a fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir allati am wannan ba ana barke nan balle da su kafaran yau suna cewa na nahnu jami'un ai mu ɗan dangi ne muna da yawa ga kuɗi ga yawa muntasir dukan masu cin nasara ne yau wace azaba za a yi mana a yi mun fi karfin a yi mana haka ba yau su karin gaba سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون سيهزم الجمع ويولون الدبر نعم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر وبنجي تعالى سيهزم الجمع لسنة الرجال ومن يوى الناس بسكتا ودعوانه ويولون الدبر مسجد سجو يبارا أنجانكم حديث يا تبتا cikin sahih bukhari a wani bangaren ma cikin muslim lokacin da manzon Allah ya je yakin badar an yi masa wani tanti karami yana cikin yana addu'a kafin a fara yaki yana cewa ya ubangiji alkawalin ka da kai mu ya ubangiji wannan tawaga da na fito da su fa mu kenan in an kashe mu yau babu sauran musulmi a bankata ya ubangiji alkawalin ka alkawalin ka karka saba min ya ubangiji har mayafin ta ya kasa a abubakar zuwa miyan maka yace ka faka da ta karabuka ka faka da ta karabbaka wato mai da ta kuka ubangijinka ya isa a wata riwaya alhahta ala rabbik ka ko na ce wa ubangiji yau ne zai an maka Abu Bakar sai sai manzo Allah sauke hannunsa yana cewa sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur yace za a rinda yi taron kafirai duk wa yuwalluna dubur ko sun zo ya baya sun gudu alƙawarin Allah na nan kawai mu ne zamu tsaya da imani yadda ake bukata amma duk yawan su ba su da sarama yanzu ka zama bani rikicin afganistan wani ya taɓa tsammanin za a yi awa ashirin da hudu amerika bata kamo bin laden bata kamo bata rusa afganistan ma an kashi ba wanda ya taɓa tsammanin awa ashirin da hudu kafirai da musulmi an yi ijimari 24 hours amerika ta riga ta gama da afganistan ta zama toka amma an zo an ta gama wata biyu yakin da har yanzu mukaddumomin sa aka yi ba wanda ya san shi zai kashi domin dukkan wanda ya san menene afganistan ya san tarihin shi na musulunci afganistan ya san tarihin rikicinsu da ya gaske kuma da suna mulkin mallakan ingila dare sai sai kace wa ingila sojoji dubu jirin ba ran ka ba wanda ya san hasaran da ta yi to ya san cewa ba a banza ba america ta tsaya daga sama take sauka kasa sai su kai su jefa gumagumin su kashe jarirai su kashe yara kanana su kashe mata masu ciki su kashe hannu ciki wanda an yi ɗauka yana ciki wata biyu su kashe su dan mara komai akal min yadi wal akbar al akbar wal yadi sun dan danye da sun ce na komai da komai saboda mai ba za su iya saukowa kasa dan rashi ta gargade su ingila ta gargade su duk tare makaman sun san sun shigo sun shigo kabarin su kenan to shine sun suka samu wannan taron Northern Alliance suka so su suka zo suka yi hayaniyar da suka yi suka abin da suka yi yanzu kuma ingila ta fara kai sojojin da waye za su kai waye za su kai komai na iya ma daga nan zuwa wani lokaci ba su san afganistan bane har yanzu wannan taron kawance kafin taliban ta zo ba su suke yakar juna sai da suka rushe biyu bisa ukun garin kabo kan suna yaƙar juna akan rabbani ne zai zama shugaba ko a waye zai zama ministan tsaro a Ahmad Shah musu a kulkuke siyar a waye za a ba kaza su fa da kansu wannan yan nazan alayan sun fa taliban suka fito dalibai ne fa samari suka ce bari mu ladabtar da su mu kwace mulki suka kore su cikin shekara biyu sai da suka kwace 90 cikin ɗari na kasar yana hannu har yanzu duk rigimar nan da ake da taron kawance na Amerika da waye sun kama 30 cikin ɗari na kasar ne kai 70 cikin ɗari har yanzu yana kallon yana hannun ko yan taliban ko biya taliban to a yanzu kuma abinda sun ba su gane ba su afganistan ka'idar su ba ta son shi ku bako a kyale su su kansu da kansu to yanzu shigar sojojin america ko wani ingila da kansu na iya wa yake salo ba su san rikicin bane ba ba su san rikicin bane kawai dai abin da dai za a yi fata ubangiji ta ala ya amintar da musulmai duk inda suke ya ba su nasara duk inda suke kuma duk damar da amerika take ya yan uwa ba wani abu bane ba ta ga yadda mutunci ke ci gaba shi sa sai aka nemi wani abu a makalawa mutum dan ta'adda terrorism kawai ya zarto kalmar islam abin nufinta a kamus din fassara fashin baki na ajiyarka shi ne musulunci duk wani musulmi da zai barge mu da rike asuwanci ina azumin litinin da alhamis da kuma terrorism kenan an nuna shi kenan ya zama kanta addini kenan a kundin amerika to kuma duk wani abin da suka yi sai Allah ya tsinyatar da zaton yadda suke so ba haka abin ke tafiya ba suna da afganistan sun yi kaza kaza suna jifa musulmi suna ce masa kaza sai zan to yanzu kuma ake musulunci a amerika ƙididdiga su ta nuna yanzu amerika a cikin sojojin amerika adadin musulmi soja dubu goma sha biyar adadin musulmi a cikin soja a pentagon din na akwai masallacin juma'a yanzu a pentagon ta inda ake kunna tsiyar a kuma masallacin juma'a to ka san wata guguwar canji ke fito ba da yadda aka iya da ita sai huzamul jam'u abinda muka faɗa da ne Allah ya ba mu da wanda muka kuskure Allah ya yi mana sai ya mutum gobe Allah ya yi mutum dan yarinya lokacin suke yarinya